kun kamo sashen Hausa na muryar Amurka a kan mitoci goma sha shida, ashirin da ɗaya da ashirin da biyar. Sai kuma ta yanar gizo a voahausa.com ko sashin hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani, fara'a, sarauniya da dalon a jamhuriyar Nijar, sai ta alfa rediyo a Kumasi, Ghana. Masu sauraro barka mu da dawowa cikin wannan shirin hantsi da ni Hassan mai na kaina zan gabatar. A jihar Sokoto kyautar motocin feshin magani ne basarakin ife ya bai wa gwamnati da kuma masarautar sarkin musulmi. Daga jihar Borno kuwa wakilinmu Haruna Doda biyu ya ziyarci kasuwar dabbobi ne don shirin sallah. A filato mutane na ganin ɗaukar matakai kan masu sai da maganin ƙarfin maza zai rage aika aikar fyaɗe. daga birnin Kwanni kuwa a jamhuriyar Nijar. Rahoto ne za ku saurara akan siyasar zaben da za a yi a can kasar ta Nijar. Muna da shirin yanayi da muhalli. Sai kuma shirin sharhin jaridu daga Kamaru. Za mu karkare da shirin sharhin muryar Amurka wanda ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Amma kafin duka waɗannan ku gyara zama don ku saurari labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kili. Anthony janar Amurka William ba ya kare matakin aikawa da ɗaruruwan ma'aikatan tarayya zuwa Portland na jihar Oregon da wasu wurare domin shawo kan zanga-zanga da tashin hankali yayin da 'yan adawan Democrat suke zarginsa da cin zarafin bala'adama ga masu zanga-zangar lumana. Wannan ne karin farko da ba ya bayyana gaban kwamitin shari'a a majalisar wakilai da Democrat ke da rinjayi a matsayinsa na Anthony janar inda 'yan Democrat din suka zarge shi bisa wannan mataki da ya ɗauka a Portland domin taimakawa yunkurin zaɓin shugaba donald trump na sake sa a watan nuwamba william ba ya ba da bahasin sa'o'i biyar a cikin matsi a ɗakin sauraren bahasi da ya cika makil da jama'a inda 'yan democrat suka bayyana matukar fushinsu ga wannan mataki kana su ma 'yan republican suka nuna damuwansu game da yadda ake hana ba damar ba da bayani ba ya ce mutuwar george floyd a hannun farin fatan 'yan sanda a ƙarshen watan mayu a minneapolis babban abin damuwa ne lamarin da ya sanadiyyar sake duban alaƙar jami'an tsaro farin fata da bakar fatan amurka a cikin ƙasar amma ya ce zanga-zangar ta portland da wasu wuraren ba su da wata alaƙa da mutuwar floyd hukumar bada lamuni ta imf ta amince da ba afirka ta kudu rancen dala biliyan hudu da miliyan ɗari uku ta yaƙi annobar coronavirus ƙasa afirka ta kudu da tafi kowace ƙasa ci gaba a nahiyar afirka tana fuskantar wata tattalin arziki yayin da ƙasar ke fama da yawan masu ɗauke da cutar coronavirus da suka kai dubu ɗari hudu da hamsin da biyu da ɗari biyar lamarin da ya kai ta ga zama ƙasa ta biyar a faɗin duniya da tafi kowa yawan masu cutar. ofishin kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya ya sanar da taimakon gaggawa na dala miliyan 100 ga kasashe goma masu fama da matsaloli a afirka da gabas ta tsakiya da kuma wasu kasashen kudancin amurka tuni a cikin wannan shekara ofishin ya ware dala miliyan 225 ga kasashe 20 abinda ba a taba gani ba za a baiwa kasar yamal taimakon dala miliyan 35 da hukumar ta ce tana da tsananin bukata fiye da kowa a duniya wasu kasashe da za su amfana da waɗannan kudaden kuwa sun hada ne da argentina da colombia da mozambique da nigeria da kuma pakistan majiyoyi a kasashen libya da somaliya sun ce turkiya ta tura sojojin haya zuwa libya daga somaliya domin su fafata da sojojin gabashin libya karkashin jagoranci kwamanda khalifa haftar Daraktan ayyukan jarida na sojojin Libya, Kanar Khalid Majub, ya faɗa wa talabijin Larabawa a makon da ya gabata cewa Turkiyya ta aike da dubban sojojin haya su yi yaƙi tare da wata ƙungiyar 'yan bindiga da ke Libya domin su kwace ikon garin Sirt mai muhimmanci. Sai dai ba iya gano ko an tura sojojin hayar Somaliyan ne su shiga sahun gaba ba. gwamnatin yarjejeniya da majalisar ɗinkin duniya ta amince da ita a libya ƙarƙashin jagorancin firaminista fayez al-sarraj tana shi takobin sake kwato birnin mai tashar jirgin ruwa daga rundunar lna ta khalifa haftar a gefe guda kuma shafin yanar gizo na somali guardian ya bada rahoto a ƙarshen mako cewa baicin turkiya da qatar da suka jibge ko kuma suna niyan jibge dubun dubatar mayaka a libya wasu a cikinsu an dauke su ne su yi aiki a matsayin sojojin qatar an kafa hotuna da bidiyo na mutanen da ake zaton sojojin hayan ne a shafukan yanar gizo na kafafen labaran larabawa da dama turkiya ta kafa tungayen sojoji da dama a somaliya turkiya da kasar qatar sun horar da sojojin somaliya da jami'an tattara bayanan sirri a cewar kafar yada labaran larabawa amurka da kasar australia sun faɗa a jiya talata cewa za su faɗaɗa kawancinsu na soja yayin da tankiya ke karuwa da china abin da ya ƙara ƙarfafa alaƙa da ƙawayensu a ci gaba da tattaunawar shekara a washington duk da batun annobar coronavirus an tabbatarwa ministocin harkokin waje da na tsaro da ƙasar australia yin aiki tare da kuma gudunmuwa wurin tunkarar ayyukan china da gwamnatin shugaba donald trump za ta bayar amurka na sane da barazana da ku da sauran duniya ke fuskanta amma amurka tana tare da ku a wannan kawance da babu abin da zai lalata shi in ji sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da ministocin australian sakataren tsaron amurka mark expa ya yaba wa shiga jiragen ruwan yakin australia a cikin atisayin jiragen ruwan sojin amurka da na japan a makon da ya gabata a kan tekun philippines a ƙarshe wasu 'yan bindiga da ake zaton sun fito ne daga yankin ma'aikatan gwamnati na greater pibo a sudan ta kudu sun kai samami da safiyar ranar litinin a wani ƙauyen da ke lardin bo suka kashe akalla mutum goma sha bakwai a cewar shaidun gani da ido da kuma hukumomi wannan shine hari na baya a cikin jerin munanan rikicin unguwanni a faɗin yankin Choti Maka mai shekaru takwas da ke samun lafiya a asibitin jihar Bo daga raunin wuka a baya da kirjinsa. Ya ce wasu mutane masu yawan gaske ne saye da rigunan sojoji da makamai suka kai samame a ƙauyen Makolkwe shekaran jiya Litinin da rana. Akur Aling mai shekaru 27 da ta karya a kafa a lokacin harin ta ce maharan sun kashe mahaifin mijinta kada suka sace jinjirinta mai watanni goma sha hudu a duniya. wasu jami'an tsaro 'yan kalilan da matasan yankin sun fara farautar maharan in ji mai magana da yawun 'yan sandan jihar jungle manjo daniel to ministan harkokin cikin gida a sudan altarif idris ya faɗa a ranar litinin a birnin khartoum cewa gwamnati za ta tura rundunar tsaro na haɗin gwiwar sojoji da 'yan sandan sudan da kuma ƙananan sojoji domin taimakawa yankin. yunkuri mai kama da karfa haɗin kai da 'yan uwantaka babban masarakin dolar ife oba adeye elitan ognosi ya bayar da kyautar motocin feshin maganin kashe kwayoyin cuta ga gwamnatin jihar sokoto da masarautar mai alfarma sarki musulmi domin yaƙi da cutar coronavirus daga birnin na shehu wakilinmu muhammad nasir ya aiko da wannan rahoto on behalf of I'm giving this to you for the use of all the people of Sokoto State so that we can totally fight or combat this uh, pandemic. Thank you very much. Masarake obama reno a daidai ne kenan lokacin da yake hannunta motoci masu dauke da na'urorin feshin maganin kashe kwayoyin cuta a madadin babban basarakin dolar Ife Oba Enita daidai Ojaja na biyu ga gwamnatin jihar Sokoto. Motocin guda uku biyu ya bayar da su ne ga gwamnatin jihar Sokoto yayin da ya bayar da daya ga masarautar mai alfarma sarkin musulmi a zaman tasa gudunmawa wajen yaki da cutar corona wata daga cikin ayarin na babban basarakin Ife Farfesa Esima Olapoju ta ce ko baya ga feshin kashe kwayoyin cuta don kare kai da kamuwa da cutar corona haka ma na iya amfani da waɗannan na'urorin wajen ayyukan noma. Ta ce ana iya amfani da su wajen fesa magani ga shukoki da kuma kashe kwari masu barnata shuka. Mataimakin gwamnan jihar Sokoto Manar Muhammad Dan iya wanda ya karbi wannan kyautar ya jinjina babban masarakin daular ta ife tare da bayar da tabbacin yin cikakken amfani da kayan. Na tambayi mai shahi akan al'amuran yau da kullum Farfesa Bello Dodo gudun bada na jami'ar usman dan da ke sokoto kan tasirin irin wannan kyauta ka san al'ada muhimmanci gare ta tana da karfi kwarai abinda kake fara yi da mutane ka fahimci menene al'adunsu me suke so me abba su so to wannan yana ƙara danƙon zumunci da fahimta al'adun juna cewa ashe dai dukkaninmu mu guda ce kuma ita muke ta mu ga ta zauna lahiya zai sa soyayya da fahimtar juna da aminci tsakaninmu zai sa mutanenmu da ke zaune a can su ma su yi biyayya ga masarauta ta can zai sa mutanen su da ke zaune a nan su ma su ga cewa ah, har da masarautarsu tana girmama masarauta a Sokoto tana girmama gwamnati a Sokoto. Ire-iren waɗannan ayyuka kan iya ƙara samar da haɗin kai da fahimtar juna ga ƙasa wanda ke da al'adu da addinai mabambanta kamar irin Najeriya. Muhammad Nasir murya Amurka daga Sokoto, Najeriya. A Borno kuma mutane ne ke ziyartar kasuwannin dabbobi don da dabbar da za su yanka a babbar sallah. daga birnin na maiduguri wakilinmu haruna dauda na dauke da wannan rahoto na dai ziyarci ɗaya daga cikin irin waɗannan kasuwan dabbobi da kuma ke kusa da gidan talabijin da ake kira nta inda ya da 'yan kasuwa da ma masu haramar wannan yanka na ta gudanar da ciniki yanzu gani a tsakiyar wata kasuwa nan kusa da nta inda kuma ake sai da dabbobi kenan saboda shirye-shiryen sallah ko da wannan kasuwa tana nan ko bayan sallah ma ya suna malamin Muhammad Ahmed to ya yanayin yadda kasuwa take gudana mun sa dabbobi a gaba muna duba tasowar kasuwa kasuwan kasuwan na yanzu da sanya amma muna zamani da za ta tashi to kamar wannan dabba aka na ga wannan rago eh. rago ce ba za ta kai kamar nawa wannan eh wannan muna zamani dubu arba'in haka to ga na kuke kawo waɗannan dabbobi eh, muna kawo su a can su kasan su biyu can kasan su potoskum har kasajen bauchi har can muna za mu je mu dabba mu da to ya sha'anin tsaro shafi wannan harka ku na kasuwanci mun dangana ga Allah da sai abun ne muna dauka sada da muke tafiya kuma Allah yana kare mu Allah ci gaba da karewa amin ya Abdullahi Muhammad an ce bana kamar dabbobi sun faɗi ya gaskiya mulmi ke. eh to yanayin mutane ne ba su da abin hannu ne ana jira in Allah ya sa gwamnati yau muna tsammani za biya in an biya salari komai zai normal to ya sha sha'anin tsaro ya shafi wannan harka na kasuwanci na ku zaka da in mun je siya suna ba mu ticket kuma da kuma takardar shaida cewa mun siya daga cikin kasuwa ba a waje ba koya masu siya suka samu dabbobin a wannan shekara ga daya daga cikin irin mutanen da na samu suna wannan ciniki shaida mun eh sura na gwani tahir dabba wannan lokacin ya zo kashe biyu ne hmm. kashi daya bisa ga irin tsadan hanya da za a zo shi yasa dabba zai iya karuwa amma abin da muke roko jama'a har yanzu su sani dabba wannan an kawo shi ba wai lalle sun kaci ci riba kai ba ya ka sayar saboda dan ka samu lada kai kamar wannan naga dan safa safa ne eh. kamar nawa ka samu wannan eh a takaice wannan yanzu an hana ta ma naira dubu arba'in saboda kiwon gida ne sosai ta koshi hmm. sosai ka gan shi hmm. ta kai layya hmm. yanzu dai yana son kara mara wani abu a naira dubu arba'in din ya sunan laka muhammad kamar hukumar ganin cewa na ganka gefen masu sai da rabobi ko? Eh. Ya yake tafiya to? Eh, alhamdulillah. Eh, ana sai wani harawa harawa ne kuma na gada dusa ko kororon wake ne? Eh, duk da kai ne. Eh, alhamdulillah. Do daga da kuke ka samu wannan abincin dabbobi? Hmm. A jeji mun kawo shi. A ranar Juma'a ne dai ake sa ran za gudanar da wannan babban sallah na layya a duk faɗin duniya wanda kuma jama'a ke ci gaba da gudanar da shirye-shirye. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. a gaishe da haruna dauda biyu wasu masu sharhi da wakiliyarmu zainab babaji ta zanta da su a filato sun ce matukar aka ɗauki matakai akan masu siyar da maganin karfin maza ka iya rage karfin aika aikar aikata fyaɗe tsakanin al'umma Muhammad Awal da ke mazaunin garin Jos ya bayyana takaicinsa kan yadda ƙananan yara ke tallar magani da kalaman batsa wanda a cewarsa na iya ingiza matasa. Yara ƙanana ma wanda za ka ga suna ya wanda ma bai san bai mallaki hankalin ka ba za ga an rikodin mishi wannan abun tallan. Hmm. Yana yawo da su maganin kaza maganin kaza shi kan shi yaron da yake tallan wannan magani ba balagagge ba ne. To kaga wannan ma wani alamun ɓata tarbiyya ne wanda zai sa shi yaron da tun daga abin da yake wata rana zai bibiya cewa bari bari ya gwada wannan abu malaman mu kuma suna zaune suna ji suna kallo ina mafita mu kanmu al'umma ba ko me za mu zauna mu rufe mu nada hannu mu ce muna jira sai gwamnati ya abin nan ba ya kamata mu sa ido sai kuma nemi gwamnati ba gwamnati za ta taimaka wallahi duk shegiyar ƙaryar ka ba mai baka wannan itaciya sai mun irin kalaman da ake ji kenan a tituna kasuwanni da cikin unguwanni yayin da masu sai da magunguna ke tallata hajjar su na zanta da wani mai sai da magani wanda ya buƙaci sakaye sunansa don jin koyaya suke harkar tasu su. Ina sai da maganuka na karfin maza da na gargajiya da kuma na turawa. To amma su suke sayan irin wayannan magunguna? Mutane ne dai ga sunan maciwal wanda karfin su ya dan ragu. To ana magana cewa wato ana yawan yin fyaɗe musamman a wannan lokaci kuma wasu na danganta shi da irin waɗannan magunguna da kuke saidawa. Ta yaya kuke tantance waɗanda za su yi amfani da shi? Yaran da suke tasowa suna shan ƙwayoyi ne da kodin da sauransu su ne yake ba ba su daman su je su aikata wannan abun amma duk ni mutanen da nake harka da su maciwal ne bana su harka da irin yara matasa da nake sayar magani shugabannin al'umma na da tasiri wajen sanya ido kan abubuwan da ke faruwa a tsakanin jama'a Mr. Atsen Adan basaraken gargajiya ne a yankin Laminga a nan jihar Plateau. Mu sarakuna bai kamata mu yi iri wannan mu yi wasa da shi ba don idan an yi ma yarinya haka to rayuwanta gabaki daya ya lalace bisa ga addini mu bai kamata a samu ko iyaye ko matasa su yi iri wannan lalata ba idan mun samu da wannan mukan kai hukuma a yi horo don wasu su gani don su ja baya. Masu shari'i na ganin haɗin kan al'umma da sauran hukumomin da ke da ruwa da tsaki zai yi tasiri wajen rage ayyukan asha a tsakanin al'umma. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Masu sauraro ku biyo mu mu shiga jamhuriyar Nijar. inda 'yan takarar neman shugabancin kasar a zaben da za a gudanar a watan disamba ke ci gaba da bayyana manufofinsu ga rahoton haruna mamman bako A daidai lokacin da ɗan takarar jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki a jamhuriyar Nijar Alhaji Bazum Muhammad ke kammala ziyara a jihar Tawa, ana iya cewa ran gadin nasa ya bar baya da kura domin 'yan adawa a wannan jihar sun ce ya kamata ya dakatar da wannan zagaye domin a wurin su. yakin neman zaɓe ne. Don a cewar su ana yin taron gangami da karkafa alamomin jam'iyya kamar yadda Alhaji Metra Abdulmuni memba na kwamitin gudanarwa na ƙasa na jam'iyyar rdr canji mai adawa ta tsohon shugaban ƙasar jamhuriyar nijar alhaji muhammad usman ya yi ƙarin bayani a wata tattaunawar da muka yi da shi abin da duk ake ce ma ne kamfani ka haɗe abin da za ka yi ka tallata jama'iyyarka ka yi taro a kira gari da gari yi kwarteji shi an ka yi shi na kuma a kamfani ba abin da a cikin kamfani sai shi illa sun nuna ma mutane ƙarhin mulki sun zaka sun sa kuɗi sun jawo mutane ƙauyuka suna aikin su na daji sun cilasta sarakuna sarakuna sun cilasta hakimai an cilasta limamai an cilasta mutane sun jawo waɗanga mutane an zaka an jibga su an zaka an tara su ana ruwa kowa ya sani taka doka na shi kuma taka doka ba a son ta inda ake neman zama lahiya sai dai a lokacin da bazum muhammad din ya jagoranci ganawa da magoya bayan jam'iyyar pnds tarayya a garin birnin kwanni a hilin taro na tribune m Tunji Kwando ya ce wannan zagayen nasa ba yakin neman zaɓe ba ne. Babu shakka jam'iyyar PNDS tarayya ta ke kuwa kwani ta samu karɓuwa babba alhamdulillah. a dai jamhuriyar nijar ana kusan watanni biyar kamin zaɓuɓɓukan gama gari da ƙasar za ta shirya a nan gaba ana iya cewa ana ci gaba da wajuna kallon hadarin kaji tsakanin 'yan adawa da masu mulki game da wannan rangadin da ɗan takarar jam'iyya mai mulki ke yi a cikin ƙasar haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar kuna sauraron sashen hausa na muryar amurka yanzu kuma lokaci kiyaye da Aisha Mu'azu za ta gabatar da shirin yanayi da muhalli. Misararo Assalamu alaikum. Barka da kasancewa da mu a cikin shirin yanayi da muhalli wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. A makon da ya gabata mun fara tattaunawa da ministan ma'aikatar yanayi ta Najeriya Dr. Mahmud Muhammad Abubakar da ɗan rajin kare muhalli daga kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Sale Anka. To a yau za mu ci gaba da tattaunawar tamu. Daya minista yi bayani game da yadda ma'aikatar yanayin take sarrafa da gwadon asibiti a wannan lokaci na annobar coronavirus da kuma irin kokarin da ma'aikatar take yi na ciyar da aikin bona jari gaba a ƙasar. Ai sauraro lafiya. bari mu dan tabo batun dagwalo da wasu suka yi hasashen cewa wannan yanayi na corona ya haifar da wani nau'i na dagwalo kamar suturu na kariya da ma'aikatan kiwon lafiya suke sanyawa da kuma abin kariyar rufe hanci da bakin wannan ya zama wata sabuwar matsala eh, to akwai wata dabara da ma'aikatar take shirin yi ko kuma take yi wajen kau da wannan nau'in dagwalon akwai a ainihin lokacin da muka fara kokarin wannan yaki da dakile yaduwan corona nan ya ƙunshi sa ido a kan bola da ake kirkira daga asibitoci daga inda ake kuma ajiye waɗanda aka keɓe masu cutan corona ɗin, da kuma irin nan kayan da ake sawa ana iya ce musu a matsayin silke mm. don saboda kan cutan corona ta kama mutum yadda ake bi a sarrafa waɗannan da gwalo da waɗannan kayayyakin saboda su kansu hadari ne idan mutum ya taba ko ya mu'amala da waɗannan kayan zai iya kamuwa da cutar akan tattara su ne a zuba su a cikin abu a killace a kulle a ɗauka a je a kai inda ake sarrafa su kuma mafi saukin hanyar da aka fi sarrafa kayayyakin aikin asibiti irin waɗannan shine a ƙona su akwai na'urori na kona irin waɗannan mai zafin gaske domin ƙona su shine ya fi alheri in bayan an ƙona diddigan ko kotokan shi kuma akan ɗauka a sake sa shi a cikin wani abu a ce a binne shi a inda ya kamata binne ma ba ko ina zaka je ka binne ba domin akwai inda yake da idan ruwa idan ka birna abu kasa tsawon lokaci idan abin nan ya iya wujewa lalace idan kuma har wannan bolan tana ci gaba da kasancewa a hadari to in ta shiga ruwan sha ma kuma za iya cutarwa saboda haka abu ne wanda ake yin taka tsantsan da shi sosai. To batun wannan abu da ake kira circular economy akwai matasa a Najeriya da ke yunkurin yin wasu abubuwa na amfani wani irin taimako ma'aikatar yanayi ta Najeriya take yi? Duk waɗannan da kika faɗo ɗaya bayan ɗaya a gurguje bari in gaya mun nemi izinin majalisar zartarwa mun kuma samu yanda za mu yi tsari na sarrafa bola a ƙasar nan gaba ɗaya. Shi kuma Umar Sale Anka ya ci gaba da bayani ne game da yadda sare bishiyoyi yake shafar bangarori na rayuwar ɗan adam. Idan mun bi ta masanan kimiyya na cewar idan ka sare bishiya za ka samu ruwa yana gudu ta ƙasa sosai wanda wannan yakan sa ganyayyakin da suke faɗowa suna zama mana taki kwashe shi ƙasar ta zama ita bata da wani armashi kuma wannan iska da za ta kwashe saboda sararin filin da ake da shi baya ba da kariya don ba bishiya a hanyar to domin ita bishiyar tana kariya ne da dama da yawa idan ka ce ta ma kare kasar daga zaizaya da akwai kuma ruwan da kake ganin yana kwarara har yakan jawo a ce an samu ambaliya domin su bishiyoyin suna taimakawa wajen zukar ruwan su ma su amfani da shi wannan yana rage yadda ruwan zai gudu kaga idan an sare bishiya illolin da dama a 更。 bangaren samar da abinci aka ce kasar noma ba ta da inganci iska ta kwashe ko kuma ruwa sama ya zo ya kwashe domin babu abin da zai sa ta birki wannan ma illa ne to ba wannan na harkar samar da abinci wannan shine kuma kamar yadda masana suke cewa shi misali noma shine kashin bayan kowace kasa domin shine waya da aka jona tsakanin tattalin arziki da rayuwar dan adam so in babu noma kaga babu abinci da za a samu a rayu so idan mun bar wannan muka ce za mu koma bangaren bangaren tattalin arziki bara an samu a matsaloli da dama na ambaliyar ruwa har wannan shekara da muka shigo da ta zo mana da abubuwa da dama haka an samu matsaloli kafin ma a zo maganar covid-19 aka samu kwararowar hamada a najeriya inda yake kaiwa yanzu har kakan samu hazo yakan kai har fatakwal da lagos idan zaki iya tunawa aisha mun samu matsala na jin watan biyu wajen sati na farko zuwa na biyu ya jawo taɓarɓarewar tattalin arziki a sakamakon hazo da aka samu a najeriya in baki misali harcourt da kuma lagos dole sai da hukumar jirage ta najeriya ta dakatar da shigowa jirgi daga su dubai india da duk sauran kasashe da suke zuwa su ɗauko fasinjoji su kawo Hata jiragen da ake hawa a tsakanin ka tafiya daga wannan jiha zuwa wannan jiha sai da aka dakatar da shi. da haka za mu yi sallama a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Sai a tara da mu a makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya ba mu iko. A madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu Dr. Mahmud Muhammad Abubakar da Umar Sada Anka sai wacce ta haɗa mana shirin Julie Leathers Gresham. Ni Aisha Ma'azu nake muku fatar alkhairi. Ma'asalam. To madalla yanzu kuma sai ku ƙara gyara zama don sauraron sharhin jiridu daga jamhuriyar Kamaru. Zan fara shirin namu na wannan makon ne da jaridar Integration ta bayyana mana cewar shugabannin kasashen nahiyar Afirka ta tsakiya sura da wani zama na musamman don maido da zama lafiya a kan iyakokin kasashen nasu da kuma doka da oda. Sai jaridar ekonomi ta kasar jamhuriyar Kamaru an da ta ce Firaministan kasar Kamaru Musa Joseph Jengote ya gudanar da wani taro tsakanin sa da ministan kuɗi na kasar Kamaru Louis Mutaze da kuma ministan kiwon lafiya na kasar maluda malashi domin ganin an da za su yi su cimma burinsu wajen dakile mummunan cutar nan ta covid-19 a kasar jamhuriyar kamaru jaridar lesuwar kuma ta ce shugaban kasar jamhuriyar kamaru musa ya ya fara shirye-shirye na ba da izinin zaben da za a gudanar na shugabannin gundumomi a kasar ta kamaru karan farko kenan da za a gudanar da irin wannan zaben sai jaridan mutation ita kuma ta ce hukumar ilimi ta kasar kamaru ta soke wani bangare na jarabawan da ɗalibai suka zana na bakaloriya a ƙasar musamman ma da bangaren ilimin fizik da kuma chemistry a ƙasar jaridar da post kuma cewa ta yi ma'aikata suna fuskantar waɗansu matsaloli musamman ma a guraben ayyukansu domin basu isassun albashinsu jaridar economic cewa ta yi kungiyar 'yan kasuwan kasar jamhuriyar kamaru ne shugabanta ya kwarmata wa gwamnati cewar ya kamata a tallafa wa kamfanika da masana'antu da manyan kudade domin su farfado da harkokin kasuwancinsu sai jaridar 'yan informatin an da ita kuma ta labarta mana cewar hukumar wato hakkin gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta gurfanar da musta edu alo a gabanta domin a yi masa binciki kwakwaf na waɗansu magudan kudade da ake zargi cewar ya yi ciki a a kansu zamu mu kammala shan jaridun namu ne na wannan makon da jaridar tayo. an da ta gulmata mana cewar al'umman arewacin kasar jamhuriyar kamaru sun miƙa wa shugaba biya godiyarsu ta musamman domin tura musu dashen bishiyoyi da ya yi mahama awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru. Masu sauraro ga shirinmu na ƙarshe, sharhin muryar Amurka wanda ke bayyana ra'ayin gwamnatin amurka amurka tana fahariya da dadewa da ta tana hulɗa da kasashen afirka tare da mutunta juna da manufar demokuraɗiyya ɗaya da kuma da ɗaɗɗan burin inganta rayuwar al'umma afirka galibin haɗin kanmu ya shafi samar da kayayyakin agaji gwamnatin amurka da ke hulɗa da sama da ƙasashe 120 tana ƙoƙarin shawo kan annobar covid-19 Hukumar tallafawa kasashe masu tasowa USAID ke jagoranta wannan yunkurin tare da haɗin gwiwa da ma'aikatar harkokin wajen Amurka da cibiyar dakile yaduwar cututtuka da ma'aikatar tsaro da kuma sauran bangarorin Amurka da ke taimakawa tsarin lafiya da ayyukan jin kai da kula da tattalin arziki da kuma yunkurin ganin ci gaban ƙasa. Yana da mahimmanci a bayyana cewa tallafin yana kan gaba a mahimman gurorin shugaban kasa a tsare-tsaren Afirka, in ji mataimakin jami'in gudanarwa na harkokin Afirka Chris Meloni. The first objective being advancing trade and commercial ties with key African states to increase American and African prosperity. Manufa ta farko ita ce kara inganta hulɗar cinikayya da mahimman kasashen Afirka domin ci gaban Amurka da kuma Afirka. Na biyu shine kare Amurka daga barazanar lafiya da tsaro daga ketare. Na uku kuma shine taimakawa wajen ganin ci gaba da kuma ɗorewar ƙasashen Afirka da samun shugabancin kwarai da kuma abin da muke kira yunkurin dogaro ga kai a nan cibiyar USAID. Yana da mahimmanci a jaddada haka yanzu da muka samu kanmu muna fuskantar COVID-19. I'm excited to report that today we've committed close to $350 million. Ina mai farin cikin shaida cewa yanzu haka mun samar da dala miliyan 350 domin taimakawa kasashen Afirka da ke yankin hamada wajen shawo kan annobar COVID-19. Biliyoyin dala da Amurka ta kashe cikin shekaru da suka shige musamman ƙarƙashin shirin nan da ake kira PEPFAR. da kuma shirin shugaban kasa na yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro ya haifar da yarda matuka a dangantakar mu a duk faɗin Afirka in ji mataimakin jami'in gudanarwa Meloni. One thing that I think has been exciting is, for example, in South Africa, We've had the ability to leverage about 20,000 healthcare workers. Wani abu da na gani da yake da daɗi shine misali a Afirka ta kudu. Mun samu sa kimanin ma'aikatan lafiya da ke aiki ƙarƙashin shirin FERPA da suka taimaka a yaƙi da cutar AIDS yanzu za su taimaka a yaƙi da COVID-19. Wannan dama da aka samu da amfani da dandalin da muka samar a wuri ɗaya na da matuƙar muhimmanci a matakin da muka ɗauka a cewar mataimakin jami'in gudanarwa Meloni. Ina da ƙwarin gwiwa cewa dangantakarmu da kuma aiki da muke da abokan hulɗa ma Afirka. za ta ci gaba da taimakonmu mu cimma gurinmu na yau na shawo kan annobar covid-19 da kuma batutuwa da suka shafi ci gaba kai tsaye. Sharhin Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. A madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka sunana Hassan mai na Kaina da na gabatar da shirin ke sallama da ku mu kasance lafiya.